بسم الله الرحمن الرحيم القول ألا تقول صدق وصدقه هو الذي كانت وقد ka taɓa lera zuciyarka ka banta ta mulki ka to sai ka yi a cikin ka fara magana da ka sai ka yi istikara raka a cikin ba na farilla ba sai ka yi addu'a Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub to sai ka kawo kullaka في بدايته اللهم إن كنت تعلم أن ذكر الله يقول تعالى إن كنت تعلم أن الله يقول تعالى إن كنت تعلم لا ذكر فيه فلانك تعلمك فيكون في ديني ومعاك وعاقبة أمري وحدوده ويذكره لي ثم بارك لي فيه إن إيه؟ لم تتوكل الخير اللهم إن كنت تعلم أن قبلتي لفلانا خير من ديني أدينا وأعادنا وعاقبة أمرنا كتب أمرنا يفضله لي لأنك أدت وجهي ويسر لي لأنك ترجم بك أفاتنا الأجبار والإجبار والإجبار التوكل من الله domin gwamnati ta ce wa kafin na kwata mafafi shi wancan da yake gara a cewa a kira shi كما كنت كان فكان توفيق الله فقدوه لي ويسيره لي ثم بارك لي ديني على كل مكان شو على كل وإن كنت تعلم أن هذا الأمر إنما الأمر من الله وتلك يمكن الكذبة وتتلك بمن إن يزم الشر من ذكره في ديني ومعاني كلاهما

ya yi wani shi ne? baka sani ba hmm? ya gidan da yake jara da tare ko ya ya a gane ba dai to kaga ko da kake da izini a wurin wajen ka ina so a izini zan yi magana da wani a wa lokacin ya halatta da ga fuskanta ita ma ya halatta da fuskanta ta tsaga wani da ta da zai ga ta tsawa kiki yaya kake النظر إليها وتزوج وكانت تذكر تكليفا بكيف كان إذا تذكر أبوك لا يقومن رجل بامرأة إلا مع ذي مهر كما تقدر وتقول لك بل منك وإذا على الحوادث فمن ذا تكليف إن أنت كان تذكر bai ba diga ne ba da a haramun da wannan sai a yi ɗan ɗaya da ne da ko ya ka ɗan jawo ne ɗan ɗan jawo ne tana a kan a gani irin tsarin da ake yi don da a nuna kuma a ɗan suna tawaye nuna sai a zuwa wani ba ga shi ga ta jikin yana cikin jikin ta haram لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يبلغ

to babban abin shi ne zama addinin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ne ba tun ka wani ba a kuma arba'in ana auren mace da masu tsoro kafin su ba da sadaka ce musamman kan asasin da ba da sadaka limani ta ana ba da sadaki a yi aure da ita hajjiya جنب الدين فنظر في قبر إلى الدين كلمة الله كرروا المعروف يا الدين كرروا الدين أساس الدين كرروا الله تعالى يقول ولكن في مثلا أوراق أنا فايت في سنة سنة إن كان كاي مكان أسير كبار هذا البيت ما دلنا ما دلنا وصلت لي أحد الدين ما شيء جنب الشيء هذا وذلك في ما هو الدين هو مثلا أساس بدالة ولا مين مين مين لكن لما تبقى هو أن يبقى كان بين سلمة في واحد من الله هو شبه التفكير وعلى أرمي شبه التفكير مع رسول الهروي اتباعنا لكن لما تقولان لكن يبقى تفكير ثم هنا nuna wa nuna wa wa matan da suke saman uma kuma kuke zan su está ce za a kira ta ta lalle lalle saboda shi ne wani lalle lalle ke ta aure ta in ba ta son kuke kuma a wurin da kuke kaiwa sai a duba ba ta ita ta ne ta duba ba ta ko tura wani daga nan za a ba za ta ba wai za a yi ta ba kamar da wani ke wasu yanzu da za a aure ta za a duba ba ta ne da ita wata sannan kuma kar ka kuskura ka game da cikin idda in ya zama an kake da ne ko kuma mutum da yaro ka game da cikin ta kare idda to sannan kuma har yanzu in dai an tabbata shi ne addini ne mai addini ne tana da rubutu yana da cikin shirman da muke yi zan yi ba in ya samu ta من ترضون دينه وخلقه فزوجه فاعرض هذا بالفعل فزوجوه بزوجه بزوجه فأورثه دول جوينا كما أوي أقوله سيكون أمر سيبوي فبيقولي ده أديني وفي زوجه فأورثه مدوبة مسألة فتابة الله لا أقول لك أنا بعد كده وأعطي مساعدة الله من سبيل an ga da an da ya san Allah sallallahu alaihi wasallam bai kuma ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah in lam yakul laka biha hada fa zawwijniha ya rasulullah kun ba ka da bukata ki kawo ran ki bukati ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ran daga magana har sai manzo Allah ya ce ne wai magana da zaki je ka kawo da shi ne mutum a bayan kuma sai ka wani je ka kawo ran sahabu ne ya yi maka da ita da abin da ta haddace na Qur'ani ka ga wannan sauƙi mun auren da saura shi ka a kwana nawa ya bai zahiri wa ya fara lokaci ne ya Allah in ba ka da bukata ka auren shi je ka kawo ya fita ya dace bayan ka bari ta ya kuwa karshe mutum tambe na auren maka da ita da abin da ta haddace na ki zahiri duka kwana ɗaya na kenan da neman da ɗaura auren da to kaga ka ba ko ba da sadaki na take yi wannan kima din kana da bukata ne ga wata kisa da zan rubuta na na farko ta daga cikin siyar alamin dubala na imamu zahabi a tarjama abdullahi bin umar tarjama na ɗari biyu da sittin da bakwai a kafa asu jari hadis al-qahira a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya الحافظ ابن ابن الحافظ الامام الذهبي يا قولا جدا باسناده قال اخبرنا احمد بن سلامه عن اجل المكارم التيمي اخبرنا ابو علي اخبرنا ابو معين حدثنا محمد ابن احمد ابن الحسن ابن الحسن حدثنا به بن موسى حدثنا ابو عبد الرحمن المقري سمع عروة يقول يا عروة بن الزبير كين من المهارة وأسمعي عروة ابن الزبير يسي خطبت إلى ابن عمر ابنته ونهر في الطواف مين ما أتي الطواف إلى بكتنا من جهوة جهة سيلا لما عبد الله بن عمر سيلا يمشي يمشي أول عبد الله بن عمر سنة واحدة Ka dan Allah ta ba mu Abdullahi ibn Umar inda za ba ni izini ina fa saka ta bi Umar ya shi bi mai ba ne ne me ne ma da kai mu ba ni kai in ka ji haka za a sa maka za a ce kayi rashin kunya kamar da ya kuya da maka bata kuke kaga ana cikin dawaki shi ya lallaba sai ma Abdullahi bin Umar cewa ya ga shi yana buƙatar ma'amma mai shi kuma yake kuma da shi to kullu to shi kuma yake cewa da wani yana ajabar wallahi la wa'lamu bi kalima inda ya yi da wani ayyuka da ya fara bana inda da ya yi mana mai zama kenan sai da kake ba ta ce وذلك فقدر له أنه صدر يوم الدين أولا لأنك قدر أنك قدر تأتيها يا رجال الله مدينة لو كتب عليك الحج ابن عمر على ذلك الله مدينة ثم قدمت لك بعد يوم فدخلت المسجد فدخلت المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قيل شيء مثلا كيف مثلا صلى الله عليه وسلم لأنك يقول الله سلمت عليه sai mai sallama wa albaytu ilayhi haqqahu na ba ya kuma ba da zuwa sai ce mata ka bi ce ka zo ne sai ce al'ada zuwa da ke to sai ba ka magana ce na kun da sai ko kuma ya dawo da magana ka aka ta mu kana son lokacin kuma yana tawaki نتخيل الله بين أعيننا kamu mana gani Allah ya saka kaki na mu muna gana da Allah kuma ka kawo magana ka kawo da wa kunta qadiran hatta qadir fi ghairi zalika al-maut kuma kana da iko ka saka ni ba wannan gurin ba kana da iko ka saka da mutum ke me yasa baka je ba malaika bai fada da irin na bibi ne haka fa qul القارئة فما رأيك الآن فما رأيك الآن تبيني رأيك أدور ما أولئك الجنة إذا نبي أفضل الدير على النبلاء لتجد الدنيا عند الإسلام عبد الله بن عمر ترجمة تجيبين لتكريم الضوء تتمير رأيك أدور أولئك الجنة da shi kuma da duniya bai duniya da talaka a قل أثرت ما كنت عليه قبل والله يجب أن أقول لا تعتبر على كثير منه يكون أن يكون يأتيك أبدا في ناس من دينك وأصيب أبدا من والله أنا لم أعتبر على كثير منه بدأ بنجم سالما وعبد الله في كراية بلاد إنما بدأ كاتب يانا ina maganan ba a ji a wannan hoton da mata ana tattalanta kawai sai kira abdullahi da abdullahi wa zawwaje kawai ke tsara ga wanda yana maka kinkinan an gaggauta sauran auren da ka kama ta asibiti domin haka muke yin sauran auren kaga lafiya ka akwai gargajiyanci da yawa da kuma shiga to Allah ya kama da kuka ya kare mu da gargajiyanci Allah ya sanya maka da kuma لفي وعلى كل يتامى ati yatama amwalu yanzu yana nuna maka cewa za ka na raba shi ko ba raba shi ba domin idan ba raba shi ba ya za ya ɗauka a baki mu duba da ayat sosai Allah ya kuma wa marayu dukiyoyinsu dukiyoyinsu to dama abin da yake nashi ne in ma yana aiki a wani wuri kaga yana wani shi ke nashi kama dan abin da baban shi ya bari ko kuma abin da mahaifiyar shi ta bari in shi namiji ne dama yana da ƙarfin aminci ce to duk magana a ba su gaban duk abin da ya saura a cikin gwani idan mace ce sai a ba ta rabin dukiyan babarka yana da miliyan ɗari to idan tana da miliyan nawa kenan hamsin to idan ta girma sai a ɗauki dukiyan ta ba ta ta zo da duka a raba ne in ba a raba ba yana gurin big boss shi ne babban babban wa kenan ya yi kane kane a kan dukiyar marayu shi ne ke cin biya, ya sai mota ya yi gida ya yi menene ya yi menene da dukiyar marayu to ga wannan ha don ke yi wannan subhana Allah ya ce wa atu yatama amwala kaga ne Allah ya kwato marayu ne su da suke a jahiliya da ba a ba su gado ba a ba ta gado yanzu Allah a ba su wa atu يجوز ألا لك الدعوة أموالهم دوكيوينسو تلك يأتي أقول أسرار ما لك بك دوكان مربوط ولا تتبدل الخبيث بالطيب فدوك يتسجل الخبيث مؤمنا بالطيب بالجواب السندوك يا مرايا misali dabbobi ne akwai shanu ko wasu sannan kuma a nasa akwai shafukan jimanmu to sai ka ɗauko shafukan jimanmu sai ka ce a maimakon na baraya wanda kuma ko da ka ɗauka ka mai da jina ka Allah ya ce ku ji Qur'an da wala ta tabbatar sabila bisayyib ko kuma kuɗaɗe ne inda aka kuɗi an san wannan nashi to kai kana da naira dubu dubu da bara ta kawo su ne ne ke nan al-sabila shi kuma na shi a tsaye shi kuma na shi a ɗauko a bai sani ma sababbin jirgin yau sai ka ɗauko da sababbin sai ka mai wurin shi ba za ka yi wurin ko to sannan ka wurin shi din sai da kuke mai kuke fara ana cewa za ka tabbatar da sabbin da bai tsaye wannan hali da biyu na farko umarni ne wa asu ya dama a kawai ba marayu jirgin ya jama'a na biyu kada ku kasance kuna canza mummuna da kyakkyawa a cikin dukiyar maraya sai ka ɗauko mai kyau sai ka yi mummuna a cikin dukiyar abu na uku wala ta kuma amwalahum ila amwalikum ko kar ku tsora ku ta cin dukiyar su kaga haka dukiyar nawa yake nan na yi ka ji tsoron Allah idan wanda ya ku yana da ɗa namiji to ka tabbatar ba ka da ko titi a cikin dukiyar nan wannan an gane kana da ɗan uwa ne uwan ku ɗaya ku da ku ɗaya to amma shi yana da ɗan uwa to ka tabbatar da ko titi ko ko ba ka da shi yanzu dukiyar nawa ya ba ɗaya na ɗaya dukiyar to da an ba wa rana ba ne kai kai dan uwanki uwa da rana ya dauke ki zama da gaba idan yaya mata biyu ne ko ke da ka sai a ba ku biyu bisa uku kamar miliyan uku ya sa ba ku miliyan biyu to sarrafa ne sai ya a dauka ba gama akwai kayan ka tabbata ba ka da kowa shi ne ana cewa la ta kudu amwalahum kada ku kuskura ku ci dukiyar marayu dan ومشى إلى أقوالهم تعالى المسلمين وألا كذب يا مدى إنه دون الأمر كنت يا مرايا إنه كان حوبا يا زمن جديد أي إثما شيني إثما عظيما أنا إنه كان حوبا كبيرا يا زمن بطل جديد الحاكم الكبير إنه كان حوبا كبيرا قال ابن عباس اي اثما عظيما ضمنني وقال كده ضمنني من دين لا تبقى يا من هذا ينا في مدينة ينا في مدينة سنة الدنيا من مدينة كتير ينا في مدينة بل أقول يا مرحبا ليس قولنا وزن سعيد إن الذين يقولون أموال يتاقى ظلما ظلما على يتاقى ظالمين kuma yawancin mutane haka ne suna cin dukiyar marayu na jami zalunci innama ya kudu da fi butunihim abin da suke ci a cikin su na suna cin mutum a ga can ma sai Allah ce dukiyar wa dukiyar su in tallafi ne a kuduna amwalar yatama dukiyar marayu dole ne yake zama da idan an mutu an yi rabar zaɓe dukiyar ya zama na kowa na marayu in ka ci wani abaci ka ci bala'i Allah ya tsare mana cikin cikin mara Allah ya yi nama ya kuma wani cikin kuma min na abin da ke kawai mutum yana cikin mutane a cikin shi wata ya launa sa'ira kuma da sannu zai kowa da wutar sa'ira ka ga wanda yana maka cewa ya zama kumban kabira a isman azima babban laifi shi ne maza ta sallar da ke cewa اجتنبوا سبع الموبقات ونيفن له الله ويقرب وقتل النفس التي هرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا ولاد يتيم والتولي يوم الذهب وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات da cikin abubuwa guda bakwai masu halakawa akwai cin dukiyar mai cin dukiyar maraya akalin malin ya ce cin dukiyar maraya wannan aya ce ta kuku tana nuna mana matsaloli kamar haka matsalar farko wajen cin ba wa marayu dukiyoyin da sun girma na biyu haramcin cakuda mummuna da kyakkyawa shi maraya yana da gida mai kyau to sai ka ɗauko wani gidan da tsoro sai ka ce wannan shi ne gidan maraya wannan kuma shi ne gidana Allah ya fara ko kana da wani gano ko wani sai ka ɗauko wani ka ce wannan shi ne na maraya na maraya kuma ko su ka ce shi ne naka Allah ya ce fara abu nan ko aya wala ta ku amwala ko ila amwali kada ku kusura ku duka cikin marayu da su biyo mu ne zama zunubi ne ba to hana su daga da barayu musamman mata Allah ya kawai mutum Allah ya kuka wa in kuntum Allah aure ta zai iya bada dubu da ni uku da wuni na ce sadakin dubu da ni uku ce shi ke nan kawai to kaga kana tsaron ba za yi iya bada sadakin gwargwadon ta ba to shi ke nan Allah ya ce wa in riktum Allah ku ce ku biya ta ba idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba cikin marayu ta. wajen sadakin ba za ka ba ta ba to shi ke nan ya dai ta yake yana da yawa tunda dama tana da ƙarfin da gari. to kamar ta kaje kai da iya ba shi ne Allah ya ce ban ma ma ba da kun da misali to sai ku aure abin da yake da haɗi da mata to bar wannan bareni ya dai ba ka yi adalci ba a ko in kuntum Allah ya kuci ku ya ni Allah ta ajibu wajen ya nan to shi ke nan kyale ta sai ka je ka lalabe a wani wuri ba. Allah ya na namiji a wurin mata biyu ba kiwo ma ba ba da kun gida misali Allah ya ce masna bibbiyu wa thulatha ko uku uku ka auri mace ɗaya biyu uku wa ruba sannan kuma ka auri mata ka guda uku a nan ba ana nufin cewa a masna biyu lot wa thulatha uku ya zama nauke nan wa ruba lot uku tara ko ka dan ba haka jama'a da kusa ke ibn kathir yake cewa ayyukin ku man min an-nisa'i wa qulna in sha'a ahadukum bintayn banda ba a yi gaba in ma kana so ka je hada biyu a hada auren ma a gaba lokacin daya kai amare guda biyu babu ne in ka za ka wa in sha'a talata in ka so kai uku wa in sha'a arba'a in ka so kai uku wannan wawo ba da wawo ne na addini ba yace kamar da Allah ya ce ya yi mala'ika ta rukula da kuli a duniyati yace masna wa thulatha wa ruba me yake nufi a nan ya yi mala'ika ta rukula Allah ya sanya mala'ika su kasance manzanni kuli a duniyati ne kenan akwai ne suke guda daya oke sai ka haɗa masana plus one plus two ke nan sai da uku masana akwai da suke bibi wa sulasa akwai da suke guda uku wa ruba akwai da suke guda uku yazidu bi qalbi ma yasha Allah ya kara su da haka to ai sai ayyuhum man lahu jada ahadi kaga mu ba na ba bane idan mu ba na ba bane sai mu bar wannan sallallahu alaihi wasallam magana tunda Qur'ani da larabci ne ni wa in wani da nake da amince da rafi ba zai kasance in karanto wata sauran na lalaci ne Allah ya nufi da wannan ai minhum man lahu jada'an shine masna ke ko da ke da kuskure guda wa minhum man lahu salata ko da ke da wa minhum man lahu arba'a akwai kuma wanda yake da guda wani wala yamti ma ala zalika fil malaika da kuma ba da cewa wanda suka fi haka a'a يتي بخلاف ترك بمجال على أربعة يتي فمن هذه الآية يتولى الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء آه، فبعد ابن عباس فلا أحد يقول سوى تكبير الكبير وحكمه في هذا يقول لك ثم لا ولا وما بيده يبع ما بيده فإذا وقفت وقت يدي الآية تزيد لكن ما تعتزل كما تعتزل sai mutum ya je ƙara tafiyar yanzu ya za a yi da shi kenan al'imam da kuma a nan ya kawo matsala da kawo ayar kan kuma ma ba da kuma minan misali masana wa kula da ba shi ma sai a ƙarƙashin wannan da ke ilam an na hada al'adad masana wa kula da ba la ya dullo ala ibadati ko ka ta ba da mutum ya kuma mata guda tara kama qalu man ba'da fa fahmuhu li kitabi Allah kamar da bai bai yi tabi Allah ba bai bai yi da manzo Allah ba wanda suke ne da yadda suke bayyana wanda sai plus ake ne 2 plus 3 plus 2 ya zama 9 yake ko da wannan ba ka yi da yake domin wani adam ba wai kana nuna jami ba ne a ya kawo da zai da yawa Ko yanzu mu je wurin wanda zai auri mata guda biyar وأما اختلاف علماء المسلمين بالذي يتزوج الثالثة وإن له أربع من جملة التي هي امير جماعة أولى سنتين سمعتها قال مالك الشافعي عليه الحد إن كان عالما إلا يوم يمكن في أمر الحج وبه قال القول قال كوني يرجو إن كان عالما إمام الكوفي إذا أتيت به فإن يتبه فلا تبه ya yi kenan hukuncin zunubi wa in kana jahilan adla al-ahdain allati huwa al-jannah amma in ya kasance jahili ne ga mai kula da dari wala amalu ba ita ma ta kuma za a ba ta sadakin ta wa yufarraqu bainahuma kuma za a ba ta su wala yadda min ahli abadan kuma ba za a hada su har da. kana ji wannan wannan shi ne hukuncin wanda zai kara cin biyar dalilin kasancewa mata su ne kawai wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar al-imam al yake cewa ma da a cikin wafa da imam an-nasa'i da ni a cikin sunan akwai mutum da ake cewa gaidan ana cewa mai gaidan ko umayya tasaqafi ya musulunci yana da mata goma mata nawa goma a nan sallallahu alaihi wasallam ya min ihdan min to ka je ka duba su yi fare ne sai ka duba wa sai kafa na ciki za ku mata hudu wa fari su zaɓi da hunna sauran kuma ka gani yace kama fi kitabi an dawo hadin da ma cikin kitaba ku dawo kuma kenan daga hali ko kai yace aslamu wa indi tamanu nikwa shi kuma ya musulunci yana da mata takwas ne tunda yau sai matan hidima suke musu ko kuma shiga ke ila ka samu mun yana da mata da yawa duka yin shi gona ake kula ba fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ka yana da mata ka ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunna alba kana kuma ta wuce zuwa ciki sauran ta wuce to wannan kida kaga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta da kuma ta nawa to me yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace yana da mata ce da ka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ba ta guda tara Hmm? ya rasu ya bar mata guda tara sannan mata biyu suka suka mace ga khadija ne kun sani sai wace kuma wata mata da ta suka mace ta Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Huzaina to sauran akwai Aisha nan ba za ta ya rasu ya bata akwai Sauda wata Hausa da kawai kawai Sauda إذا عائشة تسأل وتسأل عائشة زوجة يا رب يا من حفصة يا رب يا من أم حبيبة أسألك من سنتك إذا رملة بنت أبي سفيان يا رب يا رب يا رب أم سلمة إذا كنت بنت أبي أمية يا رب يا بن ميمونة مجنونة مجنونة ها لما يرى يرى صفية ما تجي صفية بنت جويل لما يرى يرى جويلية بنت الحارث لما تزينب بنت جهش ده حفصة بنت من؟ بنت عمر duk da kuma da yin a shawarar Allah ba za ta ne a wani da صلى الله عليه وسلم أبو بكر تمنى صلى الله عليه وسلم كيف تكشف وأن لم يجمع لكم كيف تكشف ما طاب لكم من النساء مثنى وأوراق السيف دائما مما إذا كنت كما كنت أولينا فانكح ما طاب لكم من النساء ألا يتنفروا مثنى بالدين وثلاث قلوبهم فلو ما أبوك يا الدين لو أن أنا كنت كما زال الله صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله امرأة صالحة دون أن أتزوج ماتا صالحة ماتا صالحة ماتا تجري ولله أن يتمكن أكرم الدين وكيف قرأت الله كرم كارجنا ba wai auren baki ne ka samu mata ta gari wani zai zo na cika masa baki to da ka hau fatar sa ka ce me ba ka yi ba me ba ka da ba ki za ka yi hukun goro a cikin a wani to Allah ya san da ya sani na kawo kaga shi ne magana in sani za shi ke sai yin Allah ka goro kamar idan ba sani na ba ce ba yana hukun da Allah ya yi to kaga ke nan cikin ma ba ba da kuma da na masana kaga ta tabbatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma haka ku kai kokari tare rage mata a waje domin ga mata na a waje barkake don kawo sun biyu a kowace muke samu bibi a ko kowace muke samu uku biyu a wura kowace muke ni rijal za ka samu mata sun ɗauka waje kamar yanzu mata guda nawa 'yan mata suna nan suna ta jira bawa bai magana suna Allah ya wada ruwa to ka zo gurin gaudawa kuma ku yaya azai al-alal azai al-amal wa yuqi kal mujahid fi sabilillah to duk mai zuwa ma wanda ke talaba ga gurin kuma barkace ga mata na barkace wanda suke gaudawa ga ɗan mata na barkace wanda suke ba su aure ba yanzu yaya kenan duk wanda ya kusa da shi yana so ya aure da yake Allah ya annabawa ce salamun ان الا يتبقى وان المجاهد المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء ونعتبر كتابه فرزانه التربيه لو في جنين الذاكر الذي يريد العقاب وذكر في قوله كما كان يقول ابن الله ان لا تجد مكانه فجر ما قال لكم من النساء وذلك ان الله في الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه ba wai auren farko idda ce da mata tsari ba shi ne babban ba da fatan Allah mai kuma haka muke tawakkuli da sunayen kyawawa wuraren da suke zaune a nan gurin da ma wanda ba sa nan Allah ya ba su mata tsari wanda suke neman tsari Allah ya kuma haka ya sauke musu mata tsari kuma ya mata wani makon da suke yawo ba su samari Allah ya kuma haka ya kawo musu tsari tsari ya kake kala ita ce wasu yan mata sun yi daga kira shi gani har an fara saka shi yanzu abin da ake jira shi ne ne a sa a ranar kawai su zai shekara takwas suna ganin shi kawai ba ta ne a bai tana tana tana ta kawai za ta sha a kota tana kawai abin da ake kira kawai shi ne ne kawai a sa to duk wanda suke bukatar aure Allah bai ji ma da ya ba su nagari babban shi ne da to kuma dukkan mu yi kokari mu kasance mu ma na gari da insha Allah sai ka samu addini to Allah ta jama'a ta ce fa ma ba lakum min al-mizan masna Allah ta kuma da kuma ya ce ذكرها وتكتوها إذا اكتفينا إن كان فيها مؤنث أتنفع ندعو بيد ووجه ما ندعو بيد أن فيها مأمنة ندعو بوما إذا ما هو إلى قوة ندعو بوما لا فيها أنت فيونا أحياتي فلو فيها ما ندعو بوما جانيا إذا ما هو ما حدث ندعو بوما جانيا أقول أن هذا الشيء ما هو بوما جانيا ولا ما فن shi ke nan kawai da nan daga kai da guda ɗaya ne sannan wurin zama abdukuna wurin zama Allah ce an asiri asiru wanda min halittu da ƙarfi min wuri ku zauna da su wurin da kuke zama min wuri su iya ƙarfinka iya yadda Allah ya wuri gaba to irin gidan da ka saya wancan ko irin gidan da ka sa wancan irin gidan da ka sa wancan kada ya kasance ka sa wannan gida mai kyau da tare da komai kuma gidan laka a gaba musamman uwar gida ake da wannan sai da gida mai kyau kuma uwar gida a mata uwar gida gidan kuma da ba mai kyau to kai adalci akan wannan ba sai kai ne ka kai ta mata abu na hudu da za yi adalci ka tantalo wajen rabar kwana in an raba aka wannan kwana ɗaya ne to shi ma ita ma wannan kwana ɗaya idan sati sati ne za ka je gidan wannan kai sati ka zo gidan wannan kai sati ko sati sati idan wata wata ne wata wata mama ta zan kai zaka ba sai wata ka dawo gidanka ko kuma wata wata to yanzu hajjiya za ta yanzu a